This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya FM. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe tare nake da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanun labaran duniya. Shugaba Barack Obama ya ce kai wani addini hari tamkar kai wa sauran addinai hari ne. Ministocin kula da harkokin cinikayya goma sha biyu daga yankin kasashen Pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kasuwanci a tsakanin su. a jiya laraba alkalin kotu da ke pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan bill cosby ya yi game da tuhumar da ake yi wa shi bill cosby din akan fyaɗe to za mu ji a cikin cikakkun labarai Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya za ta tsayar da harkokin ayyukan gwamnati cak a jihar Imo. Mene ne zafi haka? to majalisar kolin kungiyar kwadago ta ba da umarnin cewa karankata kaf rundunar kungiyar kwadago ta koma birnin owerri ta durkusar da ayyuka ga baki ɗaya ran goma ga wannan watan to dai abin da ya zafi zamu ji a cikin shirin hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta amurka wato usaid za ta faɗaɗa ayyukan bunƙasa rayuwar matan nijar ba mu so ana amfani da addini a raba mutane kamar a anguwan rukuba mun je mun yi borehole a gurin muka ba da suna peace well ta wurin da duk musulmi da krista suka zo su sha ruwa To haka kuma sashen Hausa ya ƙudiri aniyar kawo muku takaitattun tarihin 'yan takarar shugabancin ƙasar ta Nijar guda bakwai inda a yau za ku ji ɗaya daga cikinsu. Sannan a cikin labarai za ku ji saƙon shugaban Amurka Barack Obama ga musulman Amurka a ziyarar da ya kai wani masallaci a jiya Laraba a garin Baltimore da ke jihar Maryland. Akwai shirinmu na domin iyali amma duk sai mun sha cikakkun labaran duniya. masu saurare assalamu alaikum shugaba barack obama ya ce kai wani addini hari tamkar kai wa sauran addinai hari ne shugaban yana magana ne jiya salin da ya kai ziyara a wani masallacin da ke gundumar baltimore da ke cikin jihar maryland ga kuma abin da shugaba obama ke cewa We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation. ya ce mu amurkawa dukkanmu abu guda muke amma kuma da zaran wani bangare daga cikinmu ya fara jin cewa ya zama saniyar ware ko kuma dan bora ko kuma yana fuskantar tsangwama to wannan alama ce ta cewa kasar na neman shiga cikin wani hali shugaba obama ya ci gaba da bayani ga taron al'ummar musulmai da ke baltuma cewa ya damu matuka gaya ga irin harin da aka kai ga musulman amurka jim kaɗan da harin da aka kai a paris da wanda wasu suka kai a san benedino ya ce ko wannan masallacin ma da yake ciki yanzu nan yana fuskantar barazanar tashin hankali ga dai abin da shugaba obama ya ci gaba da cewa too often people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith and of course recently we've heard inexcusable political rhetoric against muslim americans ya ce sautari kun sha ganin yadda wasu ke alakanta addini da ta'addanci wanda hakan bai dace ba domin ko wannan mun mun ji wasu na kalamai waɗanda ba su dace ba akan musulman amurka idan dai ba a manta ba ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican donald trump ya ba da shawarar cewa ya kamata a dakatar da barin musulmai suna shigowa amurka har ɗan wani lokaci kana a samar da wani kundin tattara bayanai game da musulman da ke amurka ko kuma ya zame dole su shigo ƙasar sai dai sauran abokan 'yan takarar nasa sun yi fatali da wannan shawara tasa daya daga cikin shugabannin masallacin da obama ya zarta a jiya ɗin ba amurke amma ɗan asalin ƙasar pakistan ahmed rana shi da matarsa sun ce sun yi farin cikin cewa shugaba obama shi da yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutan jam'iyyar democrat hillary clinton sautari suna sukan lamirin tsangwamar da ake wa musulmai da musulunci a duniya Mm, haka kuma ministocin kula da harkokin cinikayya guda goma sha biyu daga yankin kasashen pacific suka rataba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwar kasuwanci a tsakaninsu sun cimma wannan matsayar ce a garin auckland ta kasar new zealand suka ce wannan yarjejeniyar za ta ba su damar gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu ba tare da haraji mai tsanani ba kana zai cire duk wani shinge da ka iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a tsakaninsu dama da ma sauran kasashen duniya michael froman shine dai ya rattaba hannu a madadin amurka ministocin sun ce babban manufarsu ita ce samar da walwala da ayyukan yi tare da bunƙasa tattalin arziki mai amfani a tsakanin kasashen nasu. Wannan yarjejeniya dai tana ɗaya daga cikin nasarorin da shugaba Barack Obama na Amurka ya samu tsawon mulkinsa na shekaru bakwai a halin yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. alkalin kotun da ke pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan bill cosby ya yi game da tuhumar da ake wa shi bill cosby din kan fyaɗe alkalin ya ce ba ko je ka dawo za a ci gaba da wannan shari'a tasa babban hujjar da mai kare cosby ya gabatar ku shine tsohon mai shari'a na yankin da ke sauraron karar a can lokacin baya ya baiwa cosby damar dakatar da sauraron karar a shekarar biyar don haka ya ce zai yi amfani da dalilin da shi cosby ya bayar ne game da wanda ya shigar da karan mai kare cosby ya ce don haka abin da ake bukata shine dakatar da wannan karan lawyer chris tebak ya ce abinda muke fata ganin ko ta yi a nan shine ta mutunta alkawari sai dai kotun ta ce game da wannan batun ba wani yarjejeniyar da aka cimmawa a rubuce akan haka ne alkalin ya ce mai gabatar da kara na iya ci gaba da tuhumar da ake wa shi cosby alkalin kotun kevin steele ya ce kotu ba za ta amince da kokarin da wani mai hannu da shuni ya yi ba wajen amfani da tsarin da yake ganin yana da shi tasirin da yake gani yana da shi domin kaucewa tuhumar da ake masa game da aikata ayyukan asha. To haka kuma ana zargin 'yan kungiyar ISIS da kashe ɗaya daga cikin jami'an da ke baiwa sojojin Rasha shawarwari. Ma'aikatar tsaro ta Rasha ta faɗa a jiya Laraba cewa jami'in wanda ba a bayyana kowane ne ba ya samu mummunar rauni sa'ilin nan da yake aikin taimakawa sojojin Siriya don su san yadda za su iya amfani ko sarrafa makaman da suke da su. ma'aikatar ba ta bayyana ina ne wannan abu ya faru ba ya kuma sun bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin har haren da aka kai ma manyan sojojinsu sai dai ta ce za ta karrama marigayin bayan wannan mutuwa tasa wannan ɗan taliki dai shine na uku a jerin 'yan ƙasar rasha da aka kashe a siriya tun lokacin da ƙasar take aikewa da jami'ai da za su rika baiwa sojojin siriya shawarwari game da ƙungiyar ta isis sai dai kuma amurka da sauran ƙasashen yammacin turai sun soki lamirin ita ƙasar rasha na mayar da hankali a kan masu adawa da gwamnatin bashar al-assad kawai suna cewa hari ne da kuma suke yawan kaiwa ta sama na ramuwar gayya ne ko kuma da gayya. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington za mu faro da najeriya inda za mu ji cewa kungiyar kwadago ta kasar gaba daya za ta tsayar da harkokin ayyukan gwamnati cak a jihar imo menene ya yi zafi haka wakilin hassan maina kaina ya jiyo mana ba'asin haka daga abuja Na tambayi sakataren tsare-tsare na hedkwatar kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Nuhu Abaye Toro, ko menene musababin wannan rikici tsakaninsu su da gwamnatin jihar Imo? Gwamnatin jihar Imo a ƙarƙashin shugabancin Rochas Okorocha kori ma'aikata sama da dubu uku. Akwai ma'aikata goma sha tara wato a turance parastatus kenan da ya kori ma'aikata. Kuma ƙungiyar kwadugo tana ganin wannan ba daidai ba ne. Bayan sun yi magana baki da baki da shi da shugaba ya ba shi tabbacin cewa ba za a kori kowane ma'aikaci ba. Kuma gashi ya, koma ya yi abin da ya alkawarin ba zai yi ba. yanda za a kori ma'aikaci yana da ka'ida yanda za a ɗauki ma'aikaci yana da ka'ida saboda haka ƙungiyar kwadugo ta gaya masa shugaban ƙungiyar kwadugo ya gaya wa gwamnan imo cewa wannan ba daidai ba ne, bai da hurumin ya kori ma'aikaci kawai haka ba su kori ba. comrade abayo toro ya yi bayanin irin matakan da za su ɗauka nan gaba. to majalisar kolin ƙungiyar kwadago ta ba da umarnin cewa karankatakaf rundunar kungiyar kwadago ta ta koma birnin owere ta durkusar da ayyuka ga baki ɗaya ran goma ga wannan watan saboda haka muna nan muna ta shirye-shiryen ƙaura mu koma owere mu tabbatar da cewa ma'aikatanmu da aka kora an mai da su sannan hakkin ma'aikata da gwamnatin jiha owere ta rike an ba su cewa ya ma'aikaci idan ya kai shekaru sittin da haihuwa ko kuma a shekara talatin da yin aiki ya tabbatar cewa kawai an kore shi daga aikin gwamnati. Kora ko ritaya? Kora. To shin uwar kungiyar kwadago ta Najeriya ba ta ganin ya kamata ta ƙara bin hanyar sasantawa? A to mutumin da yau da ka so ɗaya wani sasantawa da shi za ka yi sai dai kawai ka yanke hukunci ka amfani da daman da doka ƙasa ta baka da kwato hakkinka. Comrade Nuhu Abayo Toro, sakataren tsare-tsare na hedkwatar kungiyar kwadago a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. To Allah ya kyauta hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID za ta faɗaɗa ayyukan bunƙasa rayuwar matan Nijar ta hannun wata ƙungiya mai zaman kanta a Najeriya da take jihar Filato wadda ake kira WOWI. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos. Hukumar raya kasashe masu tasowa ta kasar Amurka za ta faɗaɗa ayyukan ƙungiyar samar da zaman lafiya ta Women Without Walls Initiative zuwa ƙasar Nijar. Ƙungiyar Women Without Walls Initiative dai an ƙirƙiro ta ne biyo bayan rikice-rikice da aka yi ta fama da su a nan jihar Plateau da niyyar sasanta tsakanin al'umma da samar da kyakkyawan zamantakewa. 'Ya'yan kungiyar sun hada da mata musulmi da krista da ke ayyuka da dama musamman a yankunan da a baya ake samun tashin hankali da suka hada da unguwannin gangare, Bauchi Road, unguwan Rukuba, Gada biyu da Bukur a nan cikin garin Jos. Sai kuma ƙananan hukumomin Riyom da Barikin Ladi da Wasi. A cewar shugaban kungiyar Madam Esther Ibanga, ƙasar Amurka ta yaba da ayyukan kungiyar ta kuma amince ta tura wasu 'ya'yan kungiyar ƙasar Nijar don su horar da iyaye wasu dabarun koyar da yara ɗabi'u masu kyau. kyau ba mu so ana amfani da addini a raba mutane kamar a unguwar rukuba mun je mun yi borehole a gurin muka ba da suna peace well ta wurin da duk musulmi da krista suka zo su sha ruwa suka haɗu and socialize kin gan ba damuwa sannan kuma a gangare akwai wani classroom da muka renovating mutanen niger su ma suna neman wannan model school saboda haka nan aka zo aka inviting din mu wowi wai mu zo mu taimaka mata a niger su masu yi wannan model school so wayanda da suka yi wayannan kamar su trainers din da su assistants din su su ne yanzu za su je niger su koya wa matan niger wannan model school model din wato koyarwa din nan suna horar da yara ne yadda za su zama masu da'a eh ana dai nuna ma iyaye yadda za su zauna da yaransu yadda za su gane yaransu kuma yadda za su sa yaransu su zo kusa da su domin suna nan kusa da su za su iya taimake su kamar kasu shiga wani halayen da bai kamata ba ko kuma idan suna cikin damuwa ba za su ji tsoro su zo su gyawa iyayensu wai gashi gashi abun da yake faru ba makarantar da zai koya ma mata iyaye yadda za su zauna da mazansu da yaransu wanda za su zama dai su da kansu security ne na iyalansu da communities ɗinsu to kin ga mun yi mu ne muka yi wannan pilot project a Nigeria kuma mun samu nasara. Madam Esther Ibanga kenan shugaban kungiyar Women Without Walls Initiative. Ƙungiyar ta kuma karrama mataimakiyar shugaban ƙungiyar Hajiya Nafisa Musa da gwamnatin jihar Filato ta baiwa alkalancin babban kotun jihar ta Filato. Hajiya Nafisa ta ce tana buƙatar addu'a wajen gudanar da wannan gagarumin aiki da Allah ya bata. Ka yau na ji daɗi yan uwa sun karrama ni. To gashi kina mace kuma Allah ya baki wannan matsayi na babban alƙali a nan jihar Filato. Ya zaki gudanar da aikin Eh Alhamdulillah abinda muke ta ƙoƙari a koyaushe muka samu kanmu ya zama na cewa mun rike gaskiya ko me za mu yi ya zama na cewa tsakani da allah za ka yi karka sa wani abu a zuciya bambanci bambance bambancen addini ko wani abu ba zai taba zuwa ba insha Allah abin da muke ta kokari kenan domin matsayin da aka ba mutum zan duba ne cewa ya kamanta gaskiya Allah ya tallafa mana ya ba mu basira sabuwar alkalin babban kotun jihar Plato kenan Hajiya Nafisa Musa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya To haka yake ana tare da sashen Hausa ne kuma na muryar Amurka a Washington DC gundumar Columbia kenan ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 660 daidai a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Batun da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti domin tantancewa wanda kuma ya kasance kwamiti irinsa na biyu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa amma kawo yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. To yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Yau ma muna tare da Madam Sule Rabi Hassan na faɗa wata gogagga 'yar siyasa da ke takarar zuwa majalisa a jihar Konni. A cikin hirarsa da wakilin maharuna Mamman Bako ya tambaye ta irin canjin da take gani ya kamata mata su nema a harkokin siyasar ƙasar ko bayan zaɓuka sai ta bayyana cewa. To wannan ya Allah yarda nake shi haɗin kai ne. paske har yanzu na ce muku kan mu bai waye ba sai ka gani cikin majalisa ma dan mata suna wanga parti wanga parti wanga parti ba a gama kai me Allah yarda mu gama kan zami kamar ni nan yammai ko min turwa ni kwansayar ce amma tare da mata muke mu mun aje haraka eh parti parti kawai mu mun zama kawai kwansayar ne kuma ya Allah da duk abin da ya kamata mata su samu wannan sun sani muna yin magana kuma muna samun muna samu mata incin kansu da yara na gaya muku duka muna yi kuma Allah ya mu in mun tayi majalisa mun haɗa kan mata kuma kun ga abin da za mu yi komi na mu tare za mu kuma tare da maza hankali kwance za cikin ruwan sanyi mu hiddo incin mu to za ki ki jawo hankalin ra'ayin jama'a musamman a nan da kike takara kwanni saboda jama'a eh, mata su gane muhimmancin mace kike yar uwarsu watakila zaben ki zai kawo sauyi a rayuwarsu a matan kwanni deja sun gane ni ban yi tsammani a kwanni ba mata suna saukin ganewa sun yi saukin ganiya kan in zo ma duka muna na muna mitinga eh, karce karce kuma mun ga yanda mata suke hutawa an san matan kwanni yan kubli ne amma sai na ga wani canji mata sun tambayi izini ga mazansu sun huto sun yi mini na'am in ka lura duka mitin da muke kwanewa ya kai karce goma da muka yi amma mata sun yi maza yawa mata sun hito kuma ina roƙon ba ma kwanni ba dai ko ina mata su tambayi izini ga mazansu maza ba su da problem in sun san inda za su za su su daha ma uwansu mata su zo wurin nan inda suka tambaya su tsaya nan in suka yi sutenir nirkin mace kuma su koma gida abin da muke roƙo mata duka su dawa ma mata 'yan uwansu kwanni mun gaya musu a hidda siyasa mu da muka hito mu ne 'yan kwanni ne da ni da mikiya ta hajiya mariya mun ce da sunan matan kwanni muka hito ba da sunan e, wata siyasa can daban ba da wani wani ne mun ci dukansu su zo mu gama karhin mu samu mu shahi hawayenmu in suka ce kowanne wani wuri za sai muka rarrabu muka dispersen energy kinmu kenan ba mu shirin samun biyan bukata abinda muke so duk inda adda kwai mace ta hutu mata su dawa mata shi muke roƙo mu hiddo incinmu inda ka gani ka ce a majalisa a ina duka inda ya kamata mata suke sai maza su dan nemo kenan muna roƙon ku dawa muna mu samu mu hiddo incin kanmu eh, wani biyu yana ganin kamar matan sai su suna jiran kota ko wajen ba da mukammai marmakon su hito a dama da su hau waɗansu muryoyi na cewa tun da yanzu mata na ganin karhen eh, su ya kai tsoron su ya ɗebe don mi ba su hito a buga da su maimakon su yi jiran kota kina da wannan ra'ayi to zancen kota da gaske ne akwai zancen kota amma inda nake so ni a ra'ayi na mata su bar jiran kota su hito kamar yanzu nan fire kamfani da muke nan muna yi kwanni mu bi ne rak mu bi muka hito babu namiji ko guda tare da mu babu wanda ya dawa mu muka zo mu da ita daga can muka shawara ni da yar uwata na ce za mu zo ƙasa kwanni mu biyu ba da kowa ba babu wanda yake babu dan takarar da namiji yake tare da mu kuma kun ga rawar da muke taka a ƙasar kwanni mun jijjiga kwanni mun girgiza kwanni maza sun hito yara sun hito mata sun hito haka nike so duka mata yan uwana ku yi kamar yadda mun kai da ni da hajiya mariya mata mikiyata to da fata mata sun ji wannan kiran naki madam sile za su kuma haɗa kai su ba da gudunmuwa domin cimma wannan kyakkyawan burin Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin baƙuwar tamu Madam Sule Rabi Hassan na faɗa 'yar takarar zuwa majalisa a jihar Konni, jamhuriyar Nijar. Sai kuma wakilin namu Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar shirin da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke ba da gudunmuwa harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gidan ƙasa a jamhuriyar Nijar fata alheri. Kai mata su ne duniya To an gaida Grace Alheri da shirin domin iyali. To a har yanzu fa ba za mu bar Nijar din ba domin ko kamar yadda muka faɗa muku sashen Hausa na muryar Amurka zai dinga kawo muku takaitattun tarihin 'yan takarar jamhuriyar Nijar guda bakwan nan inda za mu sa su ɗaya bayan ɗaya bari ma mu fara da jin kowa ne Ibrahim Yakubu. An haifi ibrahim Yakubu ne a ranar 8 ga watan ogus na shekarar 1971 a birnin Maradi na jamhuriyar Nijar. Ya yi karatunsa na firamare da na sakandare a birnin na Maradi. da bisani ne karatun nasa ya koma a makarantar horar da ma'aikatan gwamnati inam a matakin farko daga shekarar 1988 zuwa shekarar 1991 sannan ne ya ci gaba da karatun nasa a mataki na gaba a wannan makarantar amma a fannin aikin kwastam code 1 daga shekarar 1998 zuwa shekarar 2000 Ibrahim Yakubu ya samu ilimi mai zurfi a fannin aikin kwastam koduwan a birnin Casablanca na kasar Maroko daga shekarar 2006 zuwa 2007 a fannin fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hula. Ibrahim Yakubu ya fara wannan fafutukar ne tun yana ɗalibi inda ya jagoranci ƙungiyar ɗaliban makarantar kwaleji ta birnin Maradi da ta ɗaliban makarantar horar da ma'aikatan gwamnati ina sannan daga shekarar 2001 zuwa 2003 ibrahim yakubu ya kasance mataimakin babban magatakardar kungiyar jami'an kwasan koduwan ya kasance kuma sakataren sadarwa na kungiyar kwadugo ta cdtn daga shekarar 2003 zuwa 2006 babban magatakardar kungiyar jami'an kwasan koduwan isnad daga shekarar 2003 zuwa 2012 shugaban haɗin gwiwa na ƙungiyoyin da ke fafutukar yafewa ƙasashe matalauta shi rndd daga shekarar 2004 zuwa 2010 ya kuma riƙe mukamin shugaban ƙungiyar ƙwallon kwando da kuma mataimakin shugaban babbar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nijar fenifut a cikin shekarar 2009 ya kuma rike mukamin kakakin majalisar tuntuɓar juna daga shekarar 2010 zuwa 2011 ya kuma riƙe mukamin ministan sifiri. daga shekarar 2012 zuwa 2013 ibrahim yakubu ya kuma kasance mataimakin daraktan fadar shugaban kasa isufu muhammadu daga shekarar 2013 zuwa 2015 ya kuma kafa jam'iyyar mpn kishin kasa a cikin watan nuwamba na shekarar 2015 manufofin siyasar ibrahim yakubu su ne kawo sauyi game da shagorancin kasa. kamar yadda ya bayyana mana kyautata zaman mutane 'yan nijar su zama uwa ɗaya uba ɗaya kuma su yarda su zamana cikin wannan ƙasa kuma ita kuma wannan ƙasa kuma a kare ta a nemo mata zaman lahiya da kwanciya tun da kwanciyar hankali akwai abin da muke cewa tattalin arzikin shi gaba ɗaya in ana so talauci ya rage to sai an sa arziki cikin ƙasa su ne na farin makaranta su ne na biyu eh, likita yana na uku shine ruwa game da eh, kokarin da za a yi na ba mutane ruwa kashi 74 cikin 100 in ka tambaye su menene matsalar su ne abinci da ruwa yanzu cikin halin da muke Niger babu likita a kusa kuma lokacin da ka same ta babu magani yin nan makaranta makaranta ita kuma an yi ta ne don a ba mutum horo shi ma ya taimaka ma kanshi zaman shi na rayuwa kuma ya sa arziki cikin ƙasa to sai muka gani makarantar Niger ko da in an diba a yawan mutanen da ke shiga makaranta sun karu amma ga arzikin ga husa ga darajar makaranta bai da daraja ko guda mun yi makarantar da ba ta da unhwani ga mutumin ba ta da unhwani ga ƙasa amma tana kara yawan mutane ko da ka ji gwamnati suna cewa ga matsaloli ga tsarin kasa wadda take darabta kanta shine duk wanda ya shiga makaranta za a ba shi horo horon da zai ba shi aiki abubuwan suna da yawa amma mun gai muka ce mu wanda za mu ba ƙari cikin wannan tahiya su ne taimaka mata taimaka matasa tun da kasan Nijar an gayi an ce cikin shekara hamsin talauci yana karuwa wani lokaci amma an ce inda yake karuwa wajen mata ne na karshe shine game da tattalin arzikin kasar cikin arzikinmu kamar kashi ɗari kashi shida ne kawai ake dibin ya huto da arzikin cikin kasar nan mu kuma muna cikin maya maya masu hudo iranium haka muna dan karfi kaɗan game da man fetur ko game da zinariya muka ce abin da za a yi na farin shine a bayyana gaskiya menene muke samu cikin wannan arzikin na ƙasashe kuɗin a jimilce sun tashi miliyar ɗin sefa dubu tara dubu tara na miliyar ɗin sefa ne za mu sa a shekara biyar wannan don a yi wannan a biya wannan program kuma mun ce za mu samo yawancinsu a cikin ƙasar niger kashi 60 bisa ɗari yanan kuma za mu nemo kashi 40 bisa ɗari a ƙauye kasan ƙauye ana samun taimako kuma ana samun bashi in tattalin arzikinka na da ƙarfi to kenan a cikin ƙasa mun ce za mu nemo kuɗi game da dalar gwamnati a biyata abin da ya shahi lanho. Ibrahim Yakubu yana ɗaya daga cikin matasan da suka tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar ta 2016 yana da aure da kuma 'ya'ya hudu yana kuma shawar karance-karancen littattafai da wasannin motsa jiki ya kuma sha samun lambobin yabo a fannoni da dama yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nishar. To bayan wannan bari mu ɗan ji wannan sako. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. iyali fa ina da aure da yara turka lallai nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗo ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa uwa tana da 'ya'ya wanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba. a kowace ranar Alhamis a shirin mu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Na kasa ba kasawa ba. To kafin mu kare bari mu koma ga ladan mu ji labaru amma wannan karan a takaice. Shugaba Barack Obama ya ce kai wani addini hari tamkar kaiwa sauran addinai hari ne. Shugaban yana magana ne jiya a salin da ya kai ziyara a wani masallacin da ke gunduman Baltimore da ke cikin jihar Maryland. shugaban obama ya ci gaba da cewa bayani ga taron al'umma ga musulman da ke baltuma cewa ya damu matuka gaya ga harin da aka kai ga musulman amurka ministocin kula da harkokin cinikayya goma sha biyu ne daga yankin kasashen pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwa a kasuwancin a tsakaninsu sun cima wannan matsayi a auckland na new zealand To an gai sheka Malam Ladan da takaitattun labaran shirin ya kammala sai an jima za a jima a shirin hantsi in Allah ya yarda. To ga sakon taziyar mu muna mika zuwa ga Hajiya Hafsat Muhammad Baba wanda ta rasa mahaifiyarta Hajiya Hadiza Mamman da aka fi sani da Hajiya Umma a unguwar Sarki. Ta rasu a babban asibiti yake Abuja aka kuma yi jana'izar ta a Kaduna. Ta rasu ta bar 'ya'ya shida da jikoki da dama cikin 'ya'yan nata da ita Hafsa da kuma ambasada Yusuf Mamman. Da fatan Allah ya ji kanta mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin ladan ibrahim a yau da ita na gabatarwa da kuma chubahiro diodone wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu jona collins usman kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairinsa salam This program has come to you from the Voice of America, Washington.